الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يولها ظهره شرقوا او غربوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wa kulla zalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da wannan da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa wa sallama a watan sha'aban na takwas ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan takwas shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajridu sarih li a hadithin jami'is sahih wallafar malamin nan zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi rahimahullah wanda kuma wannan shine majalisinmu na na saba'in da takwas inda muke cikin karatu a littafin kitabul wudu malam yace an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu wa wasallam dakhala al-khala'a qala fa wada'tu lahu wudu'an fa qala man wada'a hadha fa ukhbira فقال اللهم فقهه في الدين wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisi ne da bukhari da muslim suka yi ittifaki wajen fitar da shi bukhari ya kawo shi a nan kitabul wudu babu wad'ul ma'i inda al-khala wato shiga banɗaki da ruwa wanda bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babi domin ya nuna maka ana iya yin amfani da ruwa wajen tsarki domin akwai waɗanda aka samu cikin malamai waɗanda suke ganin amfani da ruwa wajen tsarki wannan na mata ne ba na maza ba musamman ma idan bawali mutum ya yi to ya amfani da dutse shine tsarkin maza tsarkin mata shine na ruwa to wannan hadisi yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da ruwa lokacin da ya shiga bayi kuma hadisin yana ɗauke da falala ta abdullahi dan abbas da matsayinsa a cikin wannan addini ya ce an abdullahi ibn abbas radiyallahu ma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama da khalal khala'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ban daki kala yace fa tula huwa wudu'an sai na sanya masa wato abin nan ruwan alwala faƙala man wa ba haza bayan ya fito yake cewa wane ne ya sanya wannan wane ne ya ajiye wannan ruwa fa ukhbira sai aka gaya masa faƙala sai ya ce allahumma faqihu fid din ya ubangiji ka ba shi fahimta ta sosai a cikin wannan addinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya shiga ban daki a wannan lokaci abdullahi dan abbas ya ga lokacin da ya shiga saboda haka sai ya bi ya bi shi ya aje masa ruwa a daidai kofar banɗakin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shine yake tambaya wane ne ya aje masa ruwa aka gaya masa yace aka ce da shi abdullahi dan abbas ne to shine ya masa addu'a a lokacin allahumma fasihu fid din a wasu ruwayoyin allahumma fasihu fid din wa allimhu alkitab a wasu ruwayoyin Allahumma fasihu fid din wa 'allimhu al-hikmata wal kitab Allah ka bashi fahimtar addini ka koyar da shi alqur'ani a wasu ruwayoyin Allah ka bashi fahimtar addini Allah ka koyar da shi hikima da kuma littafi a wasu ruwayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa 'allimhu tawil ka koya masa fassarar alqur'ani yadda zai iya gane abubuwan da alqur'ani ya kunsa masu zurfi to wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abdullahi dan Abbas ta samu karbuwa kamar yadda addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam suke da awatu ne mustajaba addu'o'i ne da Allah yake sauraron su ya ansa masa su to da yawa Abdullahi dan Abbas wannan addu'a Abdullahi dan Abbas duk da kasancewarsa karami cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara 15 ba to amma kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama domin hadisansa sun haura dubu tare da cewa akwai waɗanda sun riga shi shiga musulunci amma hadisansu ba su kai wannan adadi ba duk da kasancewarsa bai ji hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam baki da baki ba domin da diga da littafi da abda ibn hajar yayi irin abin da yake ya samu bai wuce hadisi saba'in ba wanda za a ce abdullahi ya ji su ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sauran ina ya ji su sauran ya ji su ne daga manya-manyan sahabbai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fati ya bar duniya abdullahi dan abbas ya rika bin manya-manyan gidajen sahabbai almuhajiruna wal ansar yana zama yana sauraron eh, hadisai daga wajensu saboda haka ya zama albaharu ya zama wato teku ya zama shakundum a cikin harka ta addinin musulunci musamman ma abin da ya shafi tafsirin alkur'ani don haka ya kafa makarantar da ta tafsirin alkur'ani wanda ta fitar da zaratan malamai shahararru fitattu hamshakai a cikin sha'anin tafsirin alkur'ani mai girma makarantarsa da ya kafa a makka bayan ya bar basra a lokacin da ya yi gwamna a basra a zamanin khilafar sayyidina ali to bayan ya bar basra a shekarar hijira ɗari a shekarar hijira talatin da biyu ya je ya zauni garin makka a wannan lokaci babu abin da ya sanya a gaba illa karantar da mutane da al'umma mutane gari gari suna zuwa domin karatu a wajensa kuma yana da darussa da yake yi musamman a lokacin da alhazai suke zuwa makka domin gabatar da aikin hajji a wannan lokaci yakan zauna ya fassara musu alkur'ani ya yi musu ainihin wa'azi da karantarwa har ma wasu daga cikin almajiransa waɗanda suke jin wasu yaruka sukan fassara wannan tafsirin da yake zuwa ga yarukan da mahajjata sukan zo ba sa jin larabci amma suna jin wannan yaran sai su amfana da tafsirin abdullahi dan abbas ya fitar da almajirai manya-manya irin su ikrima wanda maulansa ne bararren bawansa ne abdullahi dan abbas ya karantar da shi karatu mai yawa dan har ya kasance yakan sa masa mari akan ya tsaya ya karatu to haka ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin tafsirin alkur'ani saboda yadda ya sha ya kwamfada daga abdullahi dan abbas daga cikin almajiransa akwai mujahid ibn jabal wanda shi ma malami ne shahararre a fagen tafsiri daga cikin almajiransa akwai sa'id ibn jubair wanda shi ma ba fitaccen malami ne duk da cewa sa'id ibn zubair mutumin kufa ne kufa cikin kasar iraki to amma saboda kai kawo da yake yawan yi zuwa ga zuwa makka domin karatu a wajen abdullahi dan abbas har sai ya zama na kai ka ce ma dan garin makka din ne gashi a kufa yake yar mas'ala wacce a zatanka bata kai ta kawo ba sai sa'id ibn Zubair yayi yayi tattaki ya tafi makka domin ya saurari wannan matsala din daga abdullahi dan abbas dukkanin ma wani abu da ya ga ana saɓani ko malaman kufa suna saɓani a kansa yakan tashi ya je ya samu abdullahi dan abbas ya tambaye shi hukuncin wannan abu ya gaya masa. saboda haka ya zama fitacce a cikin almajiran abdullahi dan abbas banda shi akwai tsawus ibnu kaitan mutumin yaman ne kuma malami ne kwararre kwarai da gaske a garin yaman duk da cewa gashi mutumin yaman ne amma kuma saboda kai kawo da yake yawan yi zuwa garin makka da kuma zama a makaranta abdullahi dan abbas ya zama cikin fitattun almajiran abdullahi dan abbas wato ya yi hajji tsawus ibn kaisan ya yi hajji kusan wato ya kai hajjinsa arba'in shekara arba'in ya yana hajji babu fashi ba kuma dan wani abu ba saboda ya samu halartar wannan mausumi na ilimi wanda abdullahi dan abbas yake fitowa ya karantar da al'umma a cikinsa haka abdullahi dan abbas ya zama dai baharu ne shakundum ne domin shi ake wa kirari da alhabru alhabru shine malamin da ya kai matuka ya kai koda a cikin harka ta ilimi shi ake cewa alhabru to haka ake yi wa abdullahi dan abbas wannan take ana kiran shi fasihul umma ana masa take da cewa shine mai fassarar alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a kuma Allah ya karba addu'arsa to wannan hadisi yana daga cikin hadisan da abdullahi dan abbas shi ya faru a kansa kuma shi ya ruwaito shi domin hadisin an ji shi ne daga wajensa kuma shi kissa ta faru gare shi lokacin yana yaro kuma shi ne ya ruwaito mana wannan hadisi hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala an za gaggauta karatu domin na ga garin akwai hadari an ayyu an abi ayyub al radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al-ghaiba فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا wannan hadisi an karɓo shi daga abu ayyub al'ansari ansari Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukumul ghaiza idan ɗayanku ya yazo wurin ba haya fala yastaqbil alqiblata kada ya fuskanci alkibla, wala yuwaddiha zahrahu kada ya bata baya sharriqu aw gharribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma wannan hadisi al bukhari ya kawo shi a cikin wannan kitabul wazo a karkashin babin la tustaqbalu al-qibla wala ga'is ba a fuskanta al-qibla lokacin da ake bawali ko ake ga'is Abu Ayyub al-Ansari sunan shi Khalid ibn Zaid sunan shi Khalid ibn Zaid al-Ansari mutumin Madina ne kuma yana ɗaya daga cikin mutane saba'in da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam caffa a al-aqaba tsaniya bai'atul aqaba tsaniya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da al-ansar to Abu Ayyub al-Ansari yana daga cikin waɗannan mutane saba'in din kuma yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira zuwa Madina a gidansa ya sauka Abu Ayyub al-Ansari yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tayin ya zauna a a abin nan a saman bene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kasa zai zauna domin wannan ya fi sauki gare shi da kuma waɗanda za su yi ta zuwa ziyararsa domin kawo gaisuwa idan yana sama to zai zama akwai wahala wajen ya sauko ko wajen a hau inda yake to abu ayyub al-ansari ya so annabi ya zama shine a saman bene shi a kasa domin yana jin yaya za ta yiwu kamar babu girmamawa annabi yana kasa shi yana saman shi da matarsa amma da haka annabi ya zaɓi ya zauna a ƙasa sai ya hau sama din shi da matarsa amma a daren ba su iya bacci ba domin duk suna jin wani motsi da za su yi za su takura wa annabi sallallahu alaihi wasallama abu ayyub al-ansari yana ba da labari yace har ma wata gorar ruwan su ta fashe gudun kada ruwan nan ya zubo wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka dauko bargon su wanda suke rufa da shi yace kuma ba mu da wani bargon da za mu rufa a lokacin in ba wannan bargon ba suka sa suka yi ta tsane ruwa din a daren musibanci ba karshe dai ya kuma gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama lalle shi yana ganin annabi ya koma sama shi kuma ya ci gaba da zama shi da matarsa su zauna a ƙasa abu ayyub al-ansari yana ɗaya daga cikin waɗanda ake cewa wafaqat kunyatuhu kunyata zawjatihi man wafaqat kunyatuhu kunyata zawjihi akwai wani malami da ake kira abul abbas ibn ibn hayyuya annai saburi ya yi littafi mai suna man wafaqat kunyatuhu kunyata zawjihi wanda alkunyarsa ta yi daidai da alkunyar matarsa abu ayyub al-ansari alkunyar ta kenan da ita ya shahara abu ayyub to matarsa ma haka ta shahara da ummu ayyub kama ummu kama abu darda da kuma ummu darda kamar ummu salama da abu salama to suna nan da dama waɗanda malamai har ma littafi suka yi akan wannan a tattara sunayen wanda sunansa da alkunyarsa da ta matarsa iri ɗaya ne kai ma sai kai kokari ku zama haka dan ka shiga cikin irin wannan in za a sake rubutawa eh? al'ansari nisba ce zuwa ga al'ansar al'ansar kamar yadda ku sani su ne mutanen madina himin nabiya sallallahu alaihi wasallama wallazina awaw wa nasaru daga nan aka samo musu wannan suna na al'ansar ansar kuma Allah madaukakin sarki ya kirawo su da shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Allah ya ba su wannan suna na al'ansar kuma ana cewa nisba ana yin ta ne zuwa ga mufradi ba a nisba zuwa ga jam'i amma nan za mu ga al'ansar jam'i ne na nasir eh, kamar sharif da ashraf haka an yi jam'i zuwa an yi nisba zuwa ga jam'i an ce al'ansari dan saboda al'ansar a nan ya zama kamar alam ne ya zama kamar suna ne na yanka don haka sai aka yi masa mu'amalar mufradi shine yasa aka yi nisba zuwa gare shi amma a ka'idar nisba ana yin ta ne zuwa ga mufradi ba zuwa ga jam'i ba duk abin da zaka mai da shi ka sa masa ya'un nisba to sai ka mai da shi mufradin sa kafin ka yi nisba din to amma anan zamu ga an ce al'ansari saboda an maida al'ansar din kamar suna ne alam saboda haka aka yi masa mu'amala irin ta mufradi wasu kuma suna hujja da wannan akan cewa ya halatta a yi nisba din zuwa ga jam'i wasu suna cewa wannan nisba din tana nuna waccan ka'ida din ba haka take ba an gane ko abu ayyub al-ansari yana ɗaya daga cikin wanda suka fita yaƙe-yaƙe domin tabbatar da addinin musulunci yana cikin jaishin yazid ibn muawiya ya fita yaki tare da muawiya sannan ya fita yaki tare da yazid ibn muawiya da shi aka je yakin kusmantiniya can cikin kasashen romawa kasashen turai a wannan lokaci da rashin lafiya ta zo masa a yayi wasiti ga yazidu dan muawiya cewa idan ya mutu a ɗaugawarsa kada a binne ta inda ya mutu a ɗauka sai an kai ta can can da duk ake ga za a iya shiga cikin kasar rumawa sannan abin da gawarsa a ciki wato yadda ya yi sha'awar a ce da shi ne aka shigar da musulunci can can kuryar kasashen waɗannan mutane to ya kasance ko bayan mutuwarsa wannan abin da yake fata bai rasa ba sauraka a ɗau makaransa da gawarsa a shiga yakin da shi a yi ta dannawa sai an shiga inda ake ganin za a kai sannan an ci gurin da yaƙi idan an abin da gawarsa ya ce an abin da gawarsa kuma a kabarinsa a sa dawakai na mahaya na sojoji su yi sukuwa a kai yadda ma dawakan nashi za su babin nan daga kabarin nasa ba zai bayyana ba a san inda yake ballin sana a zo a tone shi to yazid ya cika masa wannan gurin nata domin bayan rasuwarsa ya dau wannan gawar tashi haka aka shiga har sai da suka danna cikin cyprus kasar cyprus yanzu cyprus sai da suka shiga wannan guri har ma shi a wato shugaban su kiristocin a lokacin yake cewa za su tone gawar abu ayyub ansari kona yazid ya yi musu barazana ya ce in suka kona su sun kona garin su in ya shigo gaba ɗaya duk mutanen garin su ya kona su wannan ta sa tilas aka kyale gawarsa saboda ka shi kabarin sa yana can turai yana cyprus wannan zai nuna maka cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kaimi suka kara ba wai bacci suka yi ba ko suka ja da baya saboda haka rashin wani babba a cikin tafiya ba shi yake nuna cewa tafiya ta zo karshe ba watakila wannan ne ma zai kara sawa mutane kaimi wajen su ga cewa wannan da'awa ba su aje ta ba ko sun yi sanyi a kanta to haka abu ayyub al-ansari yi rayuwarsa mujahidi ya kuma mutu a fagen daga duk da cewa ba kashe shi aka yi ba amma Allah madaukakin sarki zai bashi matsayi na shuhada'u domin annabi yana cewa wanda duk yayi gurin samun matsayi na shuhada Allah zai kai shi wannan matsayi na shuhada wa in mata ala firashi ballagahu martabata wa manzilata shuhada wa in mata ala firashi saboda haka duk wannan yaƙe yaƙe ba a kashe shi a filin daga ba amma kuma muna fatan Allah maɗaukacin sarki zai ɗaukaka kashi ya ba shi matsayi na shuhada kamar yadda Khalid ibn al-Walid duk irin shige da da faɗi tashinsa da hare-haren da ya kai da yaƙe-yaƙen da ya shiga da ainihin ƙurar da ya keta har da yake cewa babu wani matakar tsinke a jikinsa face akwai tsara a jiki ko suka amma da ƙarshe kuma ya mutu akan gadansa yake cewa falana matsa'inul dubana kada Allah ya bawa matsorata damar bacci inda a ce shiga yaƙi da jihadi shi yake sa mutum ya mutu da shi tuntuni sai labarinsa amma gashi ya gama rayuwarsa gaba ɗaya a matsayin mujahidi kuma gashi zai mutu a ɗakin sa kan gadansa to haka abu ayyub al-ansari ya gama a shekarar hijira ta hamsin da biyu a bisa wani kauli daga cikin kaulullukan malamai shine yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi sallam yana cewa idza ata ahadukum al-ghaiza idan ɗayan ku yazo al-ghaiza al-ghaiz shine al-makan al-munqafid min al-ard wato gurin da yake kwari shi larabawa suke cewa alga'is to kuma sukan nufi wannan guri lokacin da suka nufi biyan bukatar su kafin su fara yin ban dakuna a cikin gidan daji suna fita guri wanda yake da kwari ta yadda ba za a hango ka ba to sai mutum ya gangara cikin wannan kwarin to shi wannan kwarin shi daga baya sai suke kiran abinda mutum yake yi na biyan bukatar sa shi ma sai suka dinga kiran shi alga'is an gane ko sai ya zamana ya tashi daga alhaqiqatul lugawiyya ya koma me alhaqiqa al'urfiya ya koma alhaqiqa al'urfiya daga alhaqiqa alwad'iyya ya koma alhaqiqa al'urfiya saboda kalmar alga'id da farko tana nufin guri wanda yake mai kwari amma daga baya sai ta zama tana nufin abinda mutum yake yi na biyan bukatarsa to shine ce idza ata ahadakum ahadukum algha'iqa fala yastaqbil alqiblata wala yuwalliha idan ɗayan ku to kada ya fuskanci alqibla kada kuma ya bata bayansa sharriku aw gharribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma kaga kenan wannan hadisi yana magana ga mutanen Madina a lokacin mutanen Madina a lokacin alƙibla su shine su kalli ina su kalli kudu don haka wanda ya kalli kudu shine ya kalli alƙibla shine ya fuskanci alƙibla in ya kalli kudu ya fuskanci alƙibla ya bawa alƙibla abin nan ya bawa yamma abin nan arewa baya wanda ya fuskanci arewa ya bawa alƙibla baya saboda haka in kana so ya zama da baka bawa alƙibla baya ba kuma baka fuskance ta ba sai ka fuskanci gabas kenan ko yamma amma mu yanzu anan alƙibla mu ita ce ina gabas a sharku ko saboda haka sai a ce kada ka fuskanci alƙibla kada ka bata baya walakin sai a ce me sharribu au garribu jannibu au au shamilu ko shamilu jannibu au shamilu ku kalli kudu ko ku kalli arewa mu yanzu tunda alƙiblar mu gabas ce sai a ce ka kalli kudu ko ka kalli arewa kada ka kalli gabas ko ka kalli yamma ka kalli kudu ku kalli arewa amma su can tun da kudu ce alkiblar su sai a ce ku kalli gabas ko kalli yamma wanda ainihin a waɗanda suke gabas suke kallo ko yamma to su sai a ce su kalli kudu ko su kalli arewa waɗanda kuma suke yamma suke kallo ko gabas abin nan kudu suke kallo ko arewa ita ce alkiblar su sai a ce su kalli gabas ko su kalli yamma an gane ko shi ya sa hadisin da ya ce ma bai bainal mashiriki wal maghribi qibla ma bai bainal mashiriki wal maghribi tsakanin gabas da yamma alqibla ce a gabas da yamma ba ita ce gabas ba ita ce alqibla ba a gurin su yamma ba ita ce alqibla ba tsakankanin su shine lokacin da za a kalli jihar nahiyar kudu a nan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ne don bayanin cewa ana kallar jihatul ka'aba ne ba ainul ka'aba ba idan har ka kalli jihar da ka'aba take ga wanda yake ba a cikin ba a cikin farfajiyar ɗakin ɗaki mai alfarma ba to shikenan wanda ya wadatar da shi don haka yanzu muka tashi gabas kawai muke kallo duwan ko ina kake yanzu gabas za ka kalla kai sallah gabas din nan ba lallai ne ya zama saitin ka'aba ba amma dai jihar Ka'aba din ne nan nahiyar Ka'aba take saboda haka abinda aka kallafa ma wanda yake wajen garin Makka kenan ya kalli jiha din wanda yake cikin garin Makka ya kalli inda masallacin yake inda masallacin yake wanda yake cikin garin Makka inda masallacin yake wanda yake cikin kuma da'irar farfajiyar shi masallacin kuma zai kalli ita ainin Ka'aba an gane ko to shi ne annabi ya ce da su sharriku au gharriku hadisin abdullahi dan umar yana da alaka da wannan hadisin za mu karanta sannan mu yi bayanin su gaba daya an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anhuma qala inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil qiblata wala baytal maqdis لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته daga abdullahi dan umar Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa yace inda nasan ya kuluna wasu mutane na cewa idza qa'ata ala hajatika idan ka tsauka tsuguna don biyan bukatar ka fala tastaqbil al-qiblata wala baital maqdis kada ka fuskanci al-qibla kada ka fuskanci baitul maqdis baitul maqdis ga mutanen Madina can bangaren abin arewa kenan ma'ana kada ka fuskanci kudu kada ka fuskanci arewa in ka fuskanci kudu ka fuskanci al alƙibla in ka fuskanci arewa ka fuskanci baitul maqdis wato ka fuskanci nahiyar sham abdullahi dan ah, abdullahi dan umar ya inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil al-qiblata wala bayt al idan ka tsuguna don biyan bukatarka to kada ka fuskanci al kuma kada ka fuskanci baitul maqdis sai ce laqadir taqaitu yawman ala zahri baitin lana hakika na hau wata rana bisa doran wani daki namu fara'aitu rasulullahi sai na hango annabi sallallahu alaihi wasallama ala labinataini akan ainihin tubala guda biyu mustaqbilan baitul maqdis li hajatihi yana fuskantar baitul maqdis don biyan bukatarsa hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin abdullahi dan umar duk suna magana akan fuskantar alkibla ko ba ta baya lokacin da mutum yake biyan bukatarsa ya halatta ko bai halatta ba hadisin abu ayyub al-ansari yana gaya mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi dan umar kuma yana faɗa mana abinda aka ga manzon Allah ya aikata ko saboda hadisai guda biyu ne daya kauli daya kuma fi'ili hadisin ayyub al-ansari kau abi ayyub al-ansari kauli ne kuma a banda shi akwai hadisin salman al-farisi wanda shi ma ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wani bayahudi yake cewa allama allamakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamakum nabiyyukum hatta al-qira'a manzo Allah annabin ku ya koya muku har ta yadda za ku ba haya Salman al-Farisi yace da shi ajal allama na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alla nastaqbila al-qiblata wa alla nastanjiya bi yamin wa alla nastanjiya bi aqalla min thalathi min thalathati ahjar yace eh manzo Allah ya koya mana hatta ba haya don ya koya mana cewa kada mu fuskanci alkibla ya koya mana cewa kada mu yi ainihin kada mu yi tsarki da hannunmu na dama ya kuma koya mana cewa kada mu yi tsarkin hoge da ƙasa da hoge uku zaka ya koya mana hatta bayan gida ya za yi shi a cikin wannan hadisi na salman akwai wa Allah na takbir al-qibla hadisin abu huraira ta a idza ata ahadukum hajatahu fala yastaqbil al ta wala ya yastadbirha idan dayan ku yazo bukatar sa kada ya fuskanci alƙibla kada kuma ya bata baya to waɗannan duk hadisai ne waɗanda suke kauliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi kada ayi kada ayi hadisin abdullahi dan umar da hadisin jabir wanda baya tare da mu hadisin jabir wanda yana cikin sayo muslim wanda jabir yake cewa ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana biyan bukatar ya fuskanci ya fuskanci wato ya bawa alƙibla baya ya bawa alƙibla baya to waɗannan hadisai su suka sa malamai wajen bayanin su suka yi suka karkasu zuwa mazhabobi daban-daban mazhabobin da suka shahara sun kai guda bakwai kauli na malamai game da fahimtar waɗannan hadisai sun kai wajen guda bakwai ah, amma mafi shahara su ne guda hudu ibnu hajar a cikin fatul bari ya kawo guda ainihin bakwai din gaba daya ya kawo hudu wanda imam nawawi ya kawo su a cikin al-majmu sharhul muhazzab ya kuma kawo su a cikin sharhin sayyid muslim ibnu hajar ya hikaito waɗannan mazhabobi guda hudu shahararru sannan ya kara wasu guda uku waɗanda ba shahararru ba shahararrun mazhabobi akan wannan shine akwai kaulin da yake cewa ba za a fuskanci alƙibla ba ko a bata baya yayin da ake biyan bukata bawali ko ga'idi mutlaqan sawa'un mutum yana cikin banɗaki ne ko yana a cikin sahara ne a fili fa yau ba zai fuskanci alƙibla ba kuma zai bata baya ba wato sun ɗauki janibin nahayi janibin hani sun rinjayar da shi saboda haka mutum ba zai fuskanci alƙibla ba والنهي هنا نهي مطلقا سواء كان في البنيان او في sahara. a guri ne ginanne ko kuma a gurin da yake babu gini ba zai fuskanci alƙibla ba wannan shine mazhabar abu hanifa kuma riwaya ce daga imamu ahmad kuma ita ce mazhabar da ibnu hazm az-zahiri yake akanta kuma ita ce mazhabar da ibnu taymiya ya zaba shi ma ya rinjayar ibnu hazm a cikin al-muhalla ya nakalto wannan mazhabar daga wasu daga cikin sahabbai kamar abu huraira kamar shi kansa abu ayyub al-ansari domin karashin hadisin abu ayyub al-ansari wanda bai kawo shi a nan ba yana cewa sai muka zo faqadimna sham sai muka zo sham fara'aina fawajadna al-maharib qad buniyat mustaqbilat al-qibla sai muka ga an gina banɗakuna suna kallon al-qibla fa nan harifu fa sai mu karkace lokacin da muka zo biyan bukata mu kuma nemi gafarar ubangiji malamai suka ce abu ayyub al-ansari kenan ya fahimci babu bambanci tsakanin gurin da aka gina aka tanade shi dan biyan bukata kamar ban dakuna da gurin da yake ba ginanne ba fili ne kawai domin kuwa gashi yana cewa sun zo sun samu an gina ainihin ban dakuna a sham suna fuskantar alƙibla sai su karkacewa alƙibla su nemi gafarar Allah kaga bai bambance tsakanin gurin ginanne ba da gurin da ba ginanne ba don haka aka jingina masa cewa shi ma haka ya fahimta daga wancan hadisi da ya ruwaito hakanan an jingina wannan ra'ayi ga abdullahi dan mas'ud da suraka ibnu malik sannan cikin tabi'ai aka jingina wa afa ibnu abi rabah da ibrahim an da sauri wato sufyan ibnu sa'id sauri da kuma al-auza'i da abu thawr da wasu daga cikin malamai dai daban-daban hujjar su hadisin abu ayyub al-ansari hadisin abu huraira da muka karanta da hadisin salman al-farisi wanda dukkaninsu suna ɗauke da hani game da fuskantar alƙibla ko ba ta baya ba kuma tare da bambancewa ba tsakanin gurin da yake gini ne da gurin da ba gini ba an gane ko saboda ka suka ce waɗannan hadisai su suke nuna cewa babu bambanci tsakanin wannan da wannan hadisin abdullahi dan umar kuma da hadisin jabir suka ba suka ba da ansa akan suka bar haka suka ce na farko hadisin abdullahi dan umar da hadisin jabir suna nuna halacci ne hadisin abu ayyub al-ansari da hadisin abu huraira da hadisin salman al-farisi su kuma suna nuna hani ne duk lokacin da aka samu karo a ka'idar musulunci tsakanin dalilin da yake nuna hani da dalilin da yake nuna halacci malamai suna cewa yuqaddamu al-hadiru ala al-mubih ana gabatar da wanda yake nuna haramci akan wanda yake nuna halacci domin wanda yake nuna haramci naqilun ne al asl sabanin wanda yake nuna halarci bakin ne alal asl wan naqilu an al asl muqaddamun ala al baqi ala al asl dukkan nassin da zai dauke ka daga wani abu wanda yake al asl shi za a gabatar akan nassin da zai barka akan al asl me yasa suka faɗi haka domin a ka'ida ta shari'a ba a naskin hukunci sau biyu a kawo hukunci a share shi a kuma dawo da shi ana iya kawo hukunci a share shi ana iya samun abu wanda aka tafi akan wani hukunci guda ɗaya al-aslu fil ashiya al-ibaha ko sai kuma wani nasi ya zo ya share wannan ana samun wannan amma a ce abu halal ne a haramta a da a halatta to in har akwai wannan ma a shari'a nadir ne nadir kuma la hukma lahu ba a kiyasi a kansa an gane ko za haka idan ka ce al-mubihu muqaddamun ala al-hadiri to anan kamar ka ce an yi nakalin hukunci daga wani hali zuwa ga wani hali har sau biyu domin abin da ya faru na farko al'aslu fil umurin ibaha ko an zo an samu mutane idan za su yi ba haya ko za su yi bawali ko ina ma suna kallo ko sai nasi ya zo ya ce an share wannan hukunci an hana kun ga an samu nasi ɗaya ko ana nan ana nan sai kuma wani nasi almube sai zo ce a an dawo muku da halacci kuma ku je ku yi kaga anan an samu ɗauki hukunci har sau biyu me ya jawo haka taqdimul mubih alal hazir amma idan ka kaddama alhazir alal mubih ka kaddama nassin da yake nuna haramci akan nassin da yake nuna halalci to za a samu naqlul hukmi ne sau daya na san watakila wasu suna jin zaurace nake amma waɗanda nake yi don su suna ganewa an zo an samu abu ga yadda ake yin sa mutane suna ba haya suna ba wani ko ina ma su kalla wasu nusus suka zo suke karfafa haka an gane ko abin nan da yake ibaha su ma suka zo akan ibaha kaga ba a canza hukunci ba sai kuma aka samu hazir daga baya aka ce a a daina wannan abu kaga canji dai aka samu shi yasa malamai suke cewa a kaddamar da alhazir ala almubih لأن لأن الحاضر ناقل عن العقل والمبيح باق على الأصل والناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل wannan ita ce ka'ida da malamai suke faɗa don haka a nan ma sai suka ce hadisin Umar Abdullahi dan Umar da hadisin Jabir baqin ne ala al-asl sabanin hadisin Abu Ayyub al-Ansari da Abu Huraira da Salman al-Farisi hadisin su hazir ne nasirun ne ala al saboda ka shi za a gabata ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu suka ce إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل إذا أكسام maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ayi kaza ko ka ayi kaza sai kuma aka samu wani aikin sa ya aka ci kuma to malamai suna cewa maganganun sa ake kaddamarwa akan aikin saboda aikin sa da khususiya za ta shiga amma maganar ta kanunin ne kulli doka ce ta kowa da kowa lokacin da yake magana al'umma yake yi wa amma aikinsa kuma zai iya zama khususiyya an gane ko saboda suke cewa idan an samu ta'aruf Bainar fi'li wal kauli kuma babu hanyar da za a bi a haɗa tsakanin su to shikenan sai a ɗauki kauli din a bar fi'ili din domin zai iya zama khususiyya ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sannan suka ce hadisin abdullahi dan umar da hadisin jabir a cikin su babu abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an gan shi yayi wannan kafin hana bayan hanawar haka sai yi kafin hana ne daga baya aka hana duk da cewa hadisin Jabir cewa ya fara'aituhu qabla wafatihi bi amin na gan kafin ya bar duniya da shekara daya saboda kaga shi ma yana nuna hadisi ne mutaakhir to kuma suka ce har ila yau Abdullahi dan Umar bai hau kan wannan ɗakin na hafsa ba don ya hau ya hango mai manzo Allah yake yi ba da wannan shirin yayi ba don cewa yi bai baita hafsa kamar yadda yake lihajati don bukata ta wata bukata ce ta sa ya hau sama daga nesa sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallama sallama kun san gurin babu ne. haka ba wai ya hau bane dan yayi da yake shi kansa bai san zai hango shi ba sai ya hango shi din saboda haka ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wannan dan ya zama bayanin hukunci ga al'umma ba inda hukunci ga al'umma ne da ya yi bayanin sa kamar yadda yake bayanin sauran hukunce hukunce kowa ya ji ko da ya bayyana musu cewa a iya yi a cikin wurin da yake eh, ginanne ko ba ginanne ba da ya yi bayanin amma yayi ne a gurin da ba kowa ne zai leke hatta abdullahi dan umar hasala lahu ittifaqan la qasdan abin ya faru gare shi ne ka tsaha ba wai ya nufi abun ba an gane ko saboda ka wannan shi yake nuna cewa wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gan shi yayi ba yana nuna bayani ne na hukuncin shari'a ba to wannan sannan suke cewa al-af'alu la al-af'al la umuma laha siyagul af'al la umuma laha bi khilafi siyagil aqwal magana wa aiki baya umumi baya shiga aiki abinda yake umumi yake shigar sa shine <clears throat> magana annabi yayi magana saboda ka magana nan zaka shafi ko ina zaka shafi kowa amma aiki zai iya zama ya shafe shi ne shi kadai ko kuma aiki ya shafi wasu ƙididdiga ya shafi kowa ba saboda haka siga ta aiki ba ta da umumi saɓanin siga ta magana wannan duk hujjoji ne da malamai suka yi amfani da su wajen su ba da ansa dangane da hadisin abdullahi dan umar <coughs> allah kara masa yadda daga cikin waɗanda suka dage akan wannan akwai wato ainihin ibn al-arabi duk da ba maliki ne ya saba wa mazhabar malikiya ya saba wa malaminsa a cikin littafin sa harizatul ahwazi sharhin tirmizi da ya zo kan nan ya faɗi hujjojinsa da yake ganin cewa al-man'u mutlaqan wato mazhabar da abu hanifa yake kanta shi ita ya kamata a gabatar a nan ya saba wa imamu malik wanda yake nuna maka dan an cewa mutum almaliki ba shi yake nuna cewa a komai ba baya saba imamu malik kun ga dai shi da wannan ya shahara ma ko ibn al-arabi al-maliki haka yake ce masa amma duk da haka shi yana ganin a wannan matsala din kaulin abu hanifa shi ya kamata ya rinjayar kauli na biyu na malamai shine waɗanda su suna ganin cewa annahu khasun bis sahara idun al-bunyan wato wannan hanin ya banta ne da sahara gurin da babu gine-gine amma banda gurin da yake gini ne da wurin da aka da ko aka sha makance shi domin biyan bukata wannan hanin ba zai shafe shi ba wannan shine kaulin jumhur saboda haka su jumhur suna ganin tastaqbilul qibla aw tastadiruha babu komai idan ya kasance a cikin gini ne kamar ban dakunan da muke ginawa mutum zai iya yin ban dakin sai ya kalli gabas ko ya kalli yamma suka ce babu komai hujjar su shine hadisin Jabir da hadisin Abdullahi da Umar tunda dai an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin gini to wannan ya zama ya khassasi wancan umumin na cewa kada a fuskanta kada a fuskanci al'umma kada a bata baya kenan da annabi yace kada a fuskanci al'umma kada a bata baya yana nufin idan babu gini idan da gini babu komai a fuskance ta ko a bashi bata baya me yake nuna babu komai an gan shi yayi abdullahi dan umar ya gan shi haka nan jabir dan abdullahi shi ma ya gani don haka wannan ya nuna kenan babu komai shi yasa abdullahi dan umar akan wannan yake ita shine fahimta abdullahi dan umar fahimtar jumhur abu ayyub al-ansari ya hadaro wato hadisin sa shi ma fahimtar da yayi daidai abin da ya gani a hadisin sa ko ya ji da kunnansa ya zo sham idan an gina ban daki yana kalla alƙibla sai su karkace dan shi hadisin da ya rawaito kenan abdullahi dan umar shi ko abin da ya gani manzo Allah ya fuskanci abin saboda haka sai yake ganin a sahara wurin da yake gine-gine babu komai don haka an gan shi ya gicciya dabbata wato taguwarsa yana bawani aka ce yaya yake ba wani abu dan ya ga manzo Allah shi ma a cikin bandaki yayi saboda haka yana ganin koda a ce a filin ne ma fa yau in ka gitta motarka ah, ko babur ɗinka ko kekenka ko dokin ka ko komai haka shi ma sai sauko ya gicciya abin hawan sai sa ya kallan da za yi shamaki ne ce saboda ya ga manzo Allah yayi an gane ko saboda ka wannan su kuma shine ra'ayin shine ra'ayin Malik shine ra'ayin Shafi'i akwai ruwaya ta Imam Ahmad irin wannan shine ra'ayin ainihin Ishaq in ka gara maka ce shine ra'ayin jumhur daga cikin al fuqahau abinda su suke cewa aljam'u bainat aljam'u bainat dalilaini ko al-i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima ka kama dalilai guda biyu wanda kake ganin kamar sun saba ka hada su ta yadda zaka iya aiki da su su duka ya fi akan ka dauki ɗaya ka bar ɗaya idan har zaka iya aiki da su gaba ɗaya to ya kamata ka yi aiki da dalilan duka akan ka dauki wani ka bar wani suka ce saboda hadisin sai mu ɗauki hadisin abu ayyub al-ansari akan cewa yana nufin sahara hadisin abdullahi dan umar da hadisin jabir kuma yana nuna idan da gini babu komai saboda haka kaga duk hadisan guda biyu ko sama da haka ne mun yi aiki da mun yi aiki da hadisan da suke hanawa mun ɗauke su mun ce a sahara mun yi aiki da hadisan kuma da suke nuna halacci mun ce a gini kawai a ginan nan guri ake nufi wannan shine su abinda suka dauka hujjar su wajen su yi fatawa da wannan akwai kuma waɗanda suka ce a'a al-istidbaru faqat za a iya ba ta baya kawai ya halatta amma banda banda fuskantar ta hadisin abu ayyub al-ansari ya zo fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha duk da cewa anan bai ka magana istidbari ba ya zo a cikin hadisin abu huraira idza ata ahadukum hajatahu fala yastaqbilu qiblata wala yastadbirha saboda haka a ciki an ce kada a fuskanci alƙibla kada a bata baya kun ga hannun ya shafi duka bangarorin biyu hadisin abdullahi dan umar da hadisin jabir sai suka zo akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an gan shi ya bata baya ya fuskanci baitul maqdis ashe kenan idan guri ginanne ne ya halatta a bata baya shin ya halatta a kalle ta hadisin jabir da hadisin abdullahi dan umar ba su ce a kalle ta ba ko akwai inda aka ce ya kalle ta babu suka ce don haka kada a faɗaɗa kuma hadisin jabir da hadisin abdullahi dan umar har ya kunshi abin da ma bai kunsa ba domin su kauli na jumhur abinda suke cewa babu komai a fuskance ta ko ko a bata baya sun su abinda suka ce kenan ra'ayi na uku suka ce a'a ai ba a ce annabi an gaishe ya fuskance ta ba dan me zamu ce a fuskance ta maganar fuskanta din nan mubatta tana nan a sahara ne ko a gini ne duk ba za a yi ba amma ba ta baya tunda an ce an gaishe ya ba ta baya kenan za a iya ba ta baya idan a gini ne an gane ko wannan an an an hikaito shi daga daga Abu Hanifa kuma in kula wannan ra'ayin shine aiki da zahirin hadisan guda biyu shine aiki da zahirin hadisan guda biyu akwai kuma ra'ayin da yake cewa aljawazu mutlaqan ko a ina ne ma kawai zaka iya fuskanta babu shakka wannan ra'ayin ya yayi nesa da da hujjojin gaba ɗaya dan shi bai ma dauki abinda su suke cewa ta'aradat ahadithul ibaha wa ahadithul man'i fatasaqafa kun sa akwai wannan ka'ida a mazhabar a cikin usul na ahnaf idza ta'arada tasaqata idan dalilai biyu suka ci karo sai su faɗi su zube to tunda sun ci karo kawai sun zube da haka ba ta bude to amma an kula da da yanayin abin da suka yi sun ɗauki janibin ibaha ne sun ɗauki janibin halarci ne gaba ɗaya saboda haka kaga ba su ba su zubar da hadisan duka ba to wannan ya fi kowane ra'ayi nesa da da abin ra'ayi ra'ayuka biyu su suka fi karfi ra'ayin jumhur da kuma ra'ayin farko wanda shine ra'ayin da ibnu taymiya da kuma wasu daga cikin malamai kamar su ibn al-arabi suka zaba suka fifita a ra'ayi na uku yana da wajibi domin shi ya takaita ya takaita akan zahirin hadisin saboda ka idan ka bata baya a gurin da yake gini babu komai amma kada ka fuskance ta idan mutum zai iya fita daga cikin rudu gaba daya to wannan shi yafi dacewa ko sharri ko au gharribu ce jannibu au shammilu idan zaka iya wannan to ka fitar da kanka ba wanda zai ce a nan baka yi masa daidai ba an fahimta idan ya zama na banɗakin ka ka auna ka kiyasta ka kiyasta sai ka ba da baya sauki kenan da sauki sauki amma kada ka fuskanci alƙibla wannan yana da yana da matsala domin shi babu nassin da yake nuna an fuskanci alƙibla din babu shi hadisin Abdullahi dan Umar cewa ya ya kalli baitul maqdis kaga ya ba ta baya haka nan hadisin Jabir shi ma cewa ya dace a juya na ce kalli alƙibla din hadisin bai da kyau ya za a gaya mata cewa ga abin da manzo Allah ya yi kuma ta ce ita ba za a juya nata hadisin baya da kyau sanadinsa bai inganta ba malamai sun ce hadisi ne munkar don haka kauli na ɗaya da kauli na biyu da na uku wato su ne masu ɗan dama-dama idan mutum ya yi aiki da kauli na farko to ya fita daga dukkan wani rudu idan ya zama tilas to dawo kauli na biyu ko na uku shine mai zan sauki sauki amma mutumin da yake cikin sahara yake cikin fili farfajiya to bai kamata ya fuskanci alƙibla da bawalinsa ko bai ba a nan malamai sun yi ta tattaunawa akan menene illa me yasa aka ce kada ka fuskanci alƙibla wasu suka ce li hurmatil qibla saboda alfarmata wasu suka ce saboda masallata saboda masallata saboda masallata wanda ya fuskanci alƙibla ya ba masallata baya ne in ya fuskanci an ya ba ta baya ya fuskanci masallata ku ce to saura akwai mala'iku wanda suke sallah a ko'ina bayan Allah wanda ba a ganin su don haka in kana tahara kada ka yi wannan shi yasa suka ce kenan idan ka shigo gurin da yake ginan ne kaga babu komai domin an samu shamaki tsakaninka wasu suka ce a idan alfarmar alkibla din ne ai babu bambanci tsakanin akwai gini ko babu gini yanzu nan ba alƙibla ba amma kuma akwai gini haka alfarma in har alfarmar alƙibla ce to babu bambanci tsakanin gini da babu gini in kuma da hurmatil musallina ne to wannan kuma shine watakila zaka abin nan to kuma dukkan waɗannan ta'alilat da suke yi babu wani nassi sahihi akwai hadisi da aka rawaito daga bazar cewa kada ku fuskanci alƙibla da bawlin ku ko ga'idi domin akwai mala'iku wanda suke bautar Allah a wannan a ko'ina a lokacin da ku kuma kuke fuskantar a kibla din to wannan hadisi ko bai inganta ba saboda ka babu wani hadisi da yake nuna me yasa aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi zai iya yiwa da hurmatul kibla saboda wato alfarmar alqibla to anan kuma malamai kun san dai sha'ani na malamai bayan an gama da bauli da ga'idi aka ce torihi fa to kaga dai wannan wani ƙarin bayani ne kuma wanda wasu suka ce ai ba komai ba wani abu mai sauki ne to kaga abubuwa ai wani lokaci ai shirihi baya baya bukatar <laughs> kai mata baya bukatar shiri to suka faɗaɗa to saduwa da iyali ba da sauran wanda duk wani furu ne waɗanda ba su da abin nan to kuma kamar mazhabar shafi'iyya sun ta magana akan yaya ha'id din kamakin da ya kamata a ce shi ne zai baka dama ka bata baya din ko ka fuskance ta ga ra'ayin masu cewa idan akwai shamaki to shafi'iyya su sun kaddara abin da kada ya kasa wato kada ya zama na ya kasa mu'akharatin rahal ko da zira'i kai zama ya kasa da zira'i ta yadda in kana tsugune ba za a ganka ba wanda yake nesa ba zai hango ka ba ma'ana kada ya kasa ra'ayi ɗani uku shamakin da zai zama har ka fuskanci alƙibla sun kaddara wannan amma yanzu kawai yawanci bandakunan akan daga sai da mutum yana tsugunne ba ma za a gan shi ba wannan dai shine abinda malamai suka faɗa dangane da waɗannan hadisai za mu takaita a nan insha Allah sai sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ya tsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci a yanzu gaskiya ba zan iya tunowa ba amma idan ka duba zadin ma'ad fi hadi khairul ibad hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'amihi zaka ga waɗanne ƴan yatsun ne wannan kuma yake cewa menene hukuncin addu'a bayan ikama inda na san ana addu'a bayan kiran sallah ba bayan ikama ba tsakanin kiran sallah da ikama shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma bainal adhanaini a zane ne shine kiran sallah da aka yi yanzu kuma kafin a yi ikama amma ba bayan ikama ba ban iya tuna wannan hadisi wannan kuma yake cewa hadisin da ya nuna a wanke fuska da hannu ɗaya ba tare da an gwama hannaye biyu ba ya inganta ai baka ka hadisin ba wanda ya rubuto tambayar yana nan hadisin za ka kawo sai ka ce ya inganta a ba ka hadisin ba ban san wani hadisi kake nufi ba bari in maka bayanin ingancin ta ko rashin ingancin sa nawa ne adadin hadisan Aisha hadisan Aisha sun haura dubu ba zan yi tuno diga su ba ba su kai dubu biyu ba sun haura dubu ta haura abu abin nan tana mutane uku ne kawai suka fita hadisai cikin mutane bakwai din nan abu huraira da anas da abdullahi dan abbas amma sauran gaba ɗaya da jabir da abdullahi dan umar da eh da jabir da abdullahi dan umar da abu sa'id al-khudri duk ta fi su hadisi menene mafi inganci menene mafi ingancin wajen da ya dace mutum ya sa sutura domin na ga wasu suna sa ta a damansu wasu kuma a gabansu hadisin da yake cewa a karkatar da sutura bai inganta ba duk nasoshi suna nuna cewa mai sallah yana kallon sutura ne ba gefe da shi yake ajinta ba idza salla ahadukum ila shay'in ila sutratin falyaza baina yadayhi gabansa aka ce ya sanya saboda haka wanda zaka sai zai sanya a gaba shine wanda ya daidai da nasu hadisin da yake cewa a karkatar da ita hadisin bai inganta malaman hadisi sun ce eh, hadisi ne mai rauni hadisan da suka inganta cewa suke ka sanya ta gaba gare ka ka yi sallah kana fuskantar ta saboda haka ba ba gefe ake sa ta ba kamar yadda galibi mutane ke yi za ka sa ta ne daidai saitin inda kake sujada kuma ya zama na tsakaninka da inda kake tsaye da inda take bai fi ainihin a tsani tsani uku zira'i uku ba eh babu komai za ka iya sutura da huda akwai hadisin da ya zo amma bai inganta ba akan jan layi ba bal ya khutta khassan hadisin bai inganta ba ah, amma dan kai da hula ko da wani abu dai mai tudu eh, mislu mu'karatir rahli kana sanya abin da yake daidai da sandar siddi amma in baka samu ba kana iya sanyawa za ka iya sanya abin da ya sawwaka tare da kai in ka samu kamata ya zama kamar haka din amma baka samu ba zai shiga cikin idza salla ahadukum ila shay'in mumin shay'in din zai shiga waɗannan abubuwa da za su shiga ciki na'am in yayi nisa babu komai in tsakaninka da shi akwai tazara babu komai kai ma ya za ka yi ture shi an ce an ce ai kanka ture shi kaga alamar kusa da kai ba ce akai ba in ya zo ka ture shi kaga alamar kusa da kai amma wanda yake wanda nesa kaga ai ba magana ka ture eh. shi ma kuma ture shi din sai ka sa sutura in baka sa sutura ba ba ka da hakki shi bai kamata ke sutura maka ba amma kai kuma bai kamata ka yake shi ba don kai ma ka yi sakaci mutumin da ya sha azumi sakamakon rashin lafiya idan zai ce idan zai yi ciyarwa ya sha azumi sakamakon rashin lafiya idan zai yi ciyarwa zai iya baiwa yara almajirai waɗanda ba su balaga ba ko kuma lallai sai balagaku sannan idan kwanakin da zai ciyar din suna da yawa zai iya ba wa mutane da daban-daban ko kuwa a'a sai lalle dai mutum daya to na farko dai rashin lafiya idan ka sha azumi rama za ka yi ba ciyarwa ba mala idan ka sha azumi saboda rashin lafiya kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa tun min ayyamin ukra waɗanda aka ce su ciyar fa alal alal ladina yusiquna waɗanda ba za su iya ba kwata kwata ko za su iya amma za su sha wahala an fahimta su ne aka ce ciyar da miskini to in kai rashin lafiya kai ba magana ciyarwa ramawa za ka yi in kuma rashin lafiya ce wacce ba za ta rabu da kai ba wato kamar misali mutumin da yake a irin olsa din nan mai tsanani da ba yadda za a iya kai azumi ga shi wanda ya zace ga cikin alal ladina ku to kuma wannan ka ciyar da miskini kullum za ka ciyar da miskini daya ba sharadi bane dan ka bawa zaidu gobe ma za zaka nemo to in zaidin ya bar garin ba ka daina ciyarwar ba sharadi ba ne sai wani mutum ɗaya kai dai ka ciyar da miskini miskini aka ce ka ga wannan ka gani ko ba ta aka sai ba da kake ba yaro baya ba miskini a yara wanda duk yake mabukaci shi aka ce ka ciyar ba sharadin sa mabukacin sai ya zama mukallaf ba da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin